الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mashtaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abuwan da za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da ɗume su sai kuma shirin nan na ko kun san za mu kawo muku duniyar mu a yau za kuma ku ji wato lafiya sai da kula waɗannan su ne abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya muke so ku saurare su da fatan za ku kasance ta da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen su za a fara da jin labarin duniya nan da 'yan daƙiƙoƙi kaɗan labarun duniya da farko ga kanunsu. hamas ta zargi haramtacciyar ƙasar isra'ila da yi wa shirin tsagaita wutar yaƙi kafar angulu akalla mutane bakwai ne suka yi shahada a haramtacciyar ƙasar isra'ila a birnin damascus na syria taron ƙasashen musulmi da larabawa a birnin riyadh na saudiya zai lalubo hanyar tsagaita wutar yaƙi a labanan da gaza To yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar. Ƙungiyar Hamas ta zagi haramtacciyar ƙasar Isra'ila da yawa shirin tsagaita wutar yaƙi kafar angulu. Jagoran wato ɗaya daga cikin jagorori a ƙungiyar ta Hamas, Usama Hamadan, ya buƙaci ƙasashen Laraba da na Musulmi da su yi aiki tukuru domin ganin an kawo ƙarshen yaƙin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta shelanta akan al'ummar Falasɗinu. Usama Hamadan ya kuma bayyana cewa amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi yana ƙarƙashin shirin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take amfani da shi a kan mutanen arewacin Gaza. A jiya Lahadi Marice ne dai jagora a ƙungiyar ta Hamas ya gudanar da jawabi daga birnin Beirut inda ya ƙara da cewa a kowane lokaci 'yan mamaya ne suke kawo cikas a shirin tsagaita wutar yaƙi sannan kuma ya zargi Amurka. da wasu ƙasashen turai da cewa su ne abokan tare haramtacciyar ƙasar isra'ilan wajen aikata laifukan yaƙi na yi wa falasɗinawa kisan kyashi jagoran a ƙungiyar ta hamas ya yi jinjina ga masu taya falasɗinawa faɗa da yaƙi da suka haɗa da labanan yemen da kuma iraki dangane da abin da yake faruwa a ƙasar holland Usama Hamadan ya ce matuƙar ba a kawo ƙarshen kisan ƙare dangi da ake a Gaza ba, to za a samu kwatankwacin abin da ya faru a Amsterdam a wani wuri a duniya. Rundunar ƙasam ta kashe sojojin mamaya goma sha biyar. A jiya Lahadi rundunar ta ƙasam ta fitar da wata sanarwa da a ciki ta bayyana cewa ta kai hari akan sojojin ƙasa na haramtaccen ƙasar Isra'ila a yankin Shaima da ke arewacin gaza tare da kwantar da su ƙasa baki ɗaya bugu da ƙari sanarwar dakarun na ƙasam ta kunshi cewa sun kai hari a kan motar buldoza ta sojoji ta hanyar amfani da makamin yasin na 500 da kuma bom ɗin ra'adiya a kusa da masallacin shahid imad akal a arewacin gaza a gefe ɗaya sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ci gaba da tafka laifukan yaƙi a kan al'ummar gaza ta hanyar yi musu kisan ƙare dangi da kuma jefa su cikin yunwa tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu babu wata rana ɗaya da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila ba su yi wa inawan kisan gilla ba a yau ne dai yaƙin na gaza yake cika kwanaki 402 da fara shi da kawai yanzu ya ci rayukan mutane fiye da dubu arba'in da uku yayin da wasu da sun haura dubu ɗari suka jikata sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ci gaba da kai harare da yau al'ummar labanan kisan kare dangi a daidai lokacin da yakin gadan-gadan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shirinta a kan labanan yake cika kwanaki 49 sojojin mamayar suka ci gaba da yin kisan kiyashi a jiya lahadi sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai munanan hare-hare a unguwar zahiya da ke daura da birnin beirut da kuma garura mabanta da suke a kudancin labanan a yankin jibail sojojin mamayar sun kai hare-hare da jirgin yaƙi wanda yi sanadiyar shahadar mutane 24 daga cikinsu da akwai ƙananan yara bakwai ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar labanan ta sanar da cewa mutane 24 sun yi shahada daga cikinsu da akwai yara bakwai sai kuma wasu shida da suka jikata wani ɗan majalisar ƙasar ta labanan ra'in baro ayin wanda ya ziyarci wurin da aka kai harin ya bayyana cewa ko kaɗan babu 'yan gwagwarmaya a wannan wurin ya kuma ƙada cewa manufar 'yan mamaya ita ce cusa tsoro a dukatan mutane a kudancin labanan ɗin sojojin mamaya sun kai wani harin ta jirgin sama a garin aldun da hakan ya yi sanadiyar shahadar mutane uku a garin marja'iyun kuwa 'yan sahyoniyar sun kai hari ne da jirgin sama da shi ma yi sanadiyar shahadar mutane da dama a wasu garuruwan da jiragen saman 'yan sahiniya suke kai wa hari ana samun wuyar tantance adadin waɗanda suka yi shahada saboda mafi yawancinsu suna ƙarƙashin ɓaraguzan gidajen da aka rusa a kansu. To kuna tare da Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Aƙalla mutane bakwai ne suka yi shahada a harin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a birnin Damascus na ƙasar Syria. majiyar sojan haramta wato ƙasar syria ta bayyana cewa daga cikin waɗanda suka yi shahadar da akwai ƙananan yara da mata yayin da wasu ashirin suka jikata a jiya da maraice ne dai jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ilan suka kai hari a yankin hubbaran saida zainab alaihi salam majiyar sojan siriya ta ambaci cewa da misalin karfe biyar na maraicen jiya ne dai abokan gaba suka kai hari a kan wani gida da yake a yankin saida zainab a gefen birnin damascus wannan dai ba shi ne lokacin farko da haramtaccen ƙasar isra'ilan take kai hare-hare a kan ƙasar syria ba ya zamar mata jiki a duk lokacin da ta shaƙi iska a lokacin yaƙin da syria ta da 'yan ta'adda wanda 'yan ta'adda suka shelanta shi a kan gwamnatin syria a shekara ta 2011 haramtacciyar ƙasar isra'ila tana cikin masu basu makamai da yi musu magani a asibitocinta da suke a yankin tuddan gulan a wancan tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi amfani da 'yan ta'addan da suka riya cewa suna jihadi wajen lalata na'urorin hangen nesa na rada na syria wanda suke ba ta damar tsinkayo motsin jiragen sama na abokan gaba tun daga nesa. taron riyad zai lalubo hanyoyin tsagaita wutar yaƙi a gaza da labanan a yau litinin ne dai shugabannin ƙasashen larabawa da na musulmi suke yin taro a birnin riyad na saudiya domin tattauna hanyoyin da za a kawo ƙarshen yaƙin gaza da labanan daga cikin baƙin da suka fara isa birnin na riyad domin halartar taron da akwai shugaban gwamnatin ƙware kware ta falasɗinu mahmud abbas abu mazin daga cikin waɗanda ake sa ran ko za su halarta taron da akwai mataimakin shugaban ƙasar iran muhammad rida arif da sarkin qatar tamim bin hamad da ali sani sai wato sai kuma firaministan ƙasar pakistan da kuma shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan to ƙarshen labarin duniyar kenan sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan korar da korar ya'ub galan ministan yakin haramtacciyar kasar isra'ila ta turnike a haramtacciyar kasar isra'ila da tsokacin wasu daga magoya bayan 'yan sahayoniya da kuma tabbatar da nazarin yawan zubar da jini baya kawo nasara ga azalimai musamman gazawar ta'addanci kan gaza da labanan wajen kai na tanyahu ga samun nutsuwa da ni sunusunti zan jagoranci ɗauki ga shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da koren ministan tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila Ya'ub Galan da mai gurbin sa da ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila Isra'il Kenz a matsayin sabon ministan tsaro da Gideon Sa'ir a matsayin sabon ministan harkokin wajen ƙasar ta Yahudawan Sahiyoniya. Netanyahu ya tabbatar tabbatar da matakin da ya ɗauka na korar galant sakamakon matsalar amana da ta taso sannu a hankali a tsakaninsu da kuma rashin ba da damar gudanar da yakin da ake yi a gaza da labanan kamar yadda aka saba wannan hukunci na Netanyahu duk da abin da aka faɗa a kafafen yada labaran Yahudawan sayuniya game da shi yana nuni da wata hujja guda ɗaya tilo da ta bayyana a fili wato akwai wani mummunan rikici da ke barazana ga wanzuwar haramtacciyar ƙasar Isra'ila da rudani a matakin shugabanci na siyasa soja da tsaro a wannan gwamnati a daidai lokacin da take rayuwa a cikin wani yanayi na yaƙi wanda ba a cimma ko da ɗaya daga cikin manufofinta ba duk da cewa shine yaƙi mafi tsawo da gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila take yi tun bayan dasa ta a tsakiyar duniyar musulmi sama da shekaru saba'in da suka gabata lokacin da muka ce al'ummar yahudawan sahayoniya suna fuskantar rikici na cikin gida da ke barazana ga wanzuwarsu wannan faɗinmu baya nufin muradinmu ne a'a wasu hujjoji ne da Netanyahu da kansa ya amince da su a cikin hukuncin da ya yanke na korar galant a lokacin da yake cewa matsalar rashin aminci da take faruwa tsakaninsa da ministan tsaro ba za ta sa a ci gaba da gudanar da yakin ba ta wannan hanya kuma abin da aka a bayyana a shafin yanar gizon jaridar yadda'ud Haranot cewa Netanyahu ya sanar da Galan matakin da aka ɗauka na korar shi minti goma kacal da ya fitar da sanarwar da kuma abin da tashar talabijin ta sha biyu ta ce kiran sallamar da aka yi a tsakaninsu ya ɗauki tsawon mintuna uku kacal duk wannan yana nuna wa kowa da idansa halin takaici da rudanin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila take ciki ne inda kowane bangare yake neman ɗora alhakin gazawar ta'addancin gaza da labanan akan ɗaya ɓangaren wani abin lura kuma shine girgizar ƙasa ta ambaliyar al'aksa tana ci gaba da faruwa kuma ba a yi imanin cewa za ta ƙare ba sai dai ƙarshen rayuwar siyasa na tanyahu da tawagarsa ta 'yan ta'adda na kusa da shi tabbas shafin walla ya nakalto cewa wasu makusantar Netanyahu suna cewa Netanyahu ya kulla kudirin aniyar korar babban hafsan hafsoshin soji da kuma shugaban hukumar Shimbet wanda shine abin da ofishin Netanyahu ya musanta fiye da sau ɗaya musamman labaran da suke magana kan aniyar Netanyahu na korar Galant. Abin da galand ya faɗa bayan sallamarsa ya tabbatar da abin da ake raɗe-raɗin cewa hare-haren ta'addancin da netanyahu ya shafe sama da shekara guda yana kaiwa gaza ya kai ƙarshe kuma a lokacin ne galan ya yi kira ga gwamnati da ta yi kokarin dawo da mutanen da ake tsare da su a tsirin gaza alhalin suna raye a fakaice maganarsa tana nufin cewa sun kasa kwato fursunoni da karfi kuma a yanzu ba su da wani zaɓi illa miƙa wuya ga bukatun ƙungiyar hamas na 'yantar da su ta hanyar yarjejeniya da kuma yin rangwame mai raɗaɗi wanda ke nufin netanyahu ya rusa kansa a siyasance wani abin da galan ya ce bayan korarsa shine ya jaddada wajabcin yin aikin soji ga dukkanin 'yan isra'ila lamarin da ya tabbatar da cewa sojojin mamaya na fama da matsananciyar karancin adadi musamman bayan hasarar da suka yi na sojoji a tsawon fiye da shekara guda a bugagen gaza da na labanan don sanin girman hargitsin da ya tabaibaye gwamnatin yahudawan sahuniya bayan yanke shawarar korar galant wanda hakan ya samo asali ne sakamakon tsaye yin dakan 'yan gwagwarmaya a gaza da kuma goyon bayan da suke samu daga sauran bangarorin 'yan gwagwarmaya a labanan iraki yemen siriya da sauransu ya isa a yi saurin yin dubi a martanin da ya biyo bayan shawarar da netanyahu ya yanke a nashi bangaren shugaban 'yan adawa a haramtacciyar kasar isra'ila yair lefit ya bayyana korar galan a tsakiyar yaƙi da cewa aikin hauka ne yayin da tsohon memba a majalisar yakin haramtacciyar kasar isra'ila benny gantz ya bayyana cewa korar galan ita ce kore wata manufa da ta shafi tsaron ƙasa shi kuwa shugaban jam'iyyar isra'ila betina abidon liberment cewa ya yi idan ya halatta a maye gurbin ministan tsaro a cikin yaƙi yana yiwuwa kuma a maye gurbin firaminista kamar yadda jami'an haramtacciyar kasar isra'ila suka ambato sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar white house jake sullivan suna bayyana koren galan lokacin yaƙi a matsayin wani nau'i na hauka a ɗaya hannun kuma ministan tsaron ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila etmer ben gafir ya taya netanyahu murna kan matakin korar galant ya kuma jaddada cewa ba zai yiwu a cimma cikakkiyar nasara tare da shi ba hakan yana nuni a fili cewa gazawar ta'addancin da aka shafe sama da shekara guda ana yi a gaza da labanan duk da irin goyon baya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samu daga amurka da ƙasashen yamma kuma aka ɗauki galan kamar mai ɗauke da tutar buƙatar zaman lafiya da kuma cewa shi ba shi da tsatsauran ra'ayi kamar sauran 'yan uwansa ministocin haramtacciyar kasar isra'ila masu tsatsauran ra'ayi da ruhin ta'addanci da burin aikata laifuka da kuma cewa isra'il gens zai yi abin da galan bai yi ba wanda hannayensa suka jika da jinin falasinawa fiye da dubu ɗari da hamsin da kuma raunata wasu dubun dubatan ɗaruruwa baya ga wasu fiye da dubu goma da suka bace kuma yawancin su yara da mata da kuma wasu 'yan ƙasar labanan fiye da dubu uku da dubai da suka jikkata da kuma miliyoyin mutane da suka rasa matsugunansu amma duk waɗannan ayyukan ta'addanci ba su sanya yahudawan sahayuniya cimma wata manufa ta zaluncinsu ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin goma sha ɗaya ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da tara ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da tara da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari tara da saba'in da biyar kasar angola ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na portugal kafin wannan lokaci dai kasar angola bangare ne na daular congo babba amma cikin karni na goma sha shida miladiya turawan portugal suka mame kasar ta angola a shekara ta 1483 sannan kuma bayan yakin duniya na biyu mutanen kasar angola suka fara tawaye da bore ga turawa kamar da sauran kasashen yankin suka yi wanda ya tilasta musu baiwa kasar yancin kai a shekara ta 1975 kasar angola tana da fadin kasa kilomita murabba'i 124,700 sannan tana makwabtaka da kasashen jamhuriyar demokuraɗiyar congo namibia da kuma zambia masu saurare ko kun cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau kuma ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 2004 yasir arafat shugaban kungiyar kwatar 'yancin palestinawa ta plo ya rasu an haife shi a shekara ta 1929 ya kammala karatun jami'a a matsayin injiniya na gine-gine a jami'ar alkahira da take kasar masar a shekara ta 1951 ya dawo dinu wadda aka mamaye a shekara ta 1965 ya kafa kungiyar fata domin gwagwarmaya da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 1970 kuma mayakansa suka shiga yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila a karan farko shekara ta 1982 bayan mamayar da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi wa ƙasar labanan ya mayar da sansanin sojinsa zuwa ƙasar tunisia daga labanan shekara ta 1988 ya amince da samuwar haramtacciyar ƙasar isra'ila a hukumance sai kuma aka kulle yarjejeniyar oslo da shi a shekara ta 1993 ya sa arfat ya koma ramallah bayan sulhu amma gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana shi fita daga gidansa tun daga shekara ta dubu biyu da ƙarshe dai a shekara ta dubu rashin lafiya ta kama shi inda aka kai shi birnin paris na ƙasar faransa ya kuma rasu yana da shekaru 75 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan nuwamba na shekara ta 1982 shahid ahmad kasir wani musulmi a ƙasar labanan ya kai harin kunar bakin wake a kan sansanin sojin yahudawan isra'ila mafi girma a kudancin ƙasar labanan inda ya kashe sojojin yahudawa 89 da kuma raunata wasu 86 kafin wannan lokacin da sojojin yahudawan sahiyuniya sun mamaye ƙasar labanan har zuwa babban birnin kasar wato beirut shekara ta 1982 a lokacin mamayar sun kashe dubban mutane waɗanda suka hada da falisdinawa akalla dubu uku a sansanoninsu na sabra da shatila amma bayan harin kunnar bakin waken da aka kai wa sojojin amurka a beirut da kuma wanda aka kai wa sojojin yahudawan sahiyoniya a birnin sur na kudancin ƙasar labanan waɗannan hare-hare duka sun yi tasiri matuka wajen ficewarsu daga labanan zuwa iyakar kasar da palestino da yahudawan suka mame ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta labanan hezbollah ta ta gagarumin rawa wajen fitattakar yahudawan daga kasar labanan masu saurare ko kun san cewa shekaru 660 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan jama'a ula na shekara ta da tamanin 786 muhammad bin jamaluddin maki al'amuli wanda aka fi sanin sa da shahidul awwal ya yi shahada an haifi amuli a shekara ta 734 a yankin jabla amil na kudancin kasar labanan yayin sa malama addini ne saboda haka ya samu kyakkyawar tarbiyya a wurinsu irin ta addini sannan kuma ya shiga neman karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa waɗanda suka hada da shehul mufid bayan karatu mai zufi kuma ya shiga karantarwa game da wallafe-wallafe na littafai daga ƙarshe dai shehul al'amuli yana ɗan shekara hamsin da biyu a duniya makiyansa suka haɗa shi da hukumomi na lokacin haka kashe shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa wanda ya saba wa nasu daga ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau aka yi girgizar ƙasa mafi ƙarfi ma'aunar rica bakwai da ɗigo uku a lardin kirmansha wanda yake yammacin kasar iran kuma yankunan da suke makwabtaka da yankin na kirmansha a gabacin kasar iraki an ji karar girgizar kasar wurin girgizar kasar yana da nisan kilomita biyar daga birnin asagol kuma zurfinta ya kai kilomita goma sha ɗaya karkashin ƙasa adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa a kasar iran ya kai kusan 574 hakanan kuma mutane 9,388 sun jikata. kuma kimanin mutane dubu saba'in sun rasa muhallansu mafi yawan waɗanda suka mutu sakamakon wannan girgiza ƙasa ko kuma suka jikata sun fito ne daga yankunan ƙasar shirin sarpol zahab da kuma salas babin jani lardin kirmansha wanda ke kan iyakar ƙasashen iran da iraki yana ɗaya daga cikin yankuna wanda ke cikin ƙasar iran da ke fuskantar girgizar ƙasa lokaci zuwa lokaci kamar da kuma akwai wasu yankuna na ƙasar iran ɗin waɗanda sukan fuskanci irin wannan matsala musamman ma da yankuna da suke da tsaunuka da hakan ya haɗa da yankunan da ke kan iyakar ƙasar irin da pakistan ko kuma iyakokin ƙasar da turkiya yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana mataki na kasa da kasa da kuma yin bita a kansu. A yau shirin da dar Allah zai dubi ne game da cikar kwanaki arba'in da shahadar Said Hassan Nasrullah da kuma tarukan da aka gudanar a kasashen Iran, Iraki, Yemen, Syria, Pakistan da wasu kasashen na daban. dangane da irin muhimman darussa waɗanda suke kunshe a cikin dukkanin sassa na rayuwar sayar hassan nasarallah da kuma ci gaba da raya tafarkinsa na gwagwarmaya da zalunci da babakere na yahudawan sahiyuniya da ƙasashe masu girman kai 'yan mulkin mallaka akan sauran al'ummomi raunana wannan dai shine abin da shirin news da dar allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a wannan asabar ce aka gudanar da zaman taro na ƙasa da ƙasa kan cika kwanaki 40 da shahadar babban sakataren kungiyar hezbollah da ƙasar labanan said hassan nasrullah tare da ya gudana a birnin tehran na ƙasar iran a yin wannan taro wanda ya samu halartar malamai da masana daga cikin ƙasar iran da kuma wajenta an gabatar da jawabai daban-daban waɗanda suka shafi irin gagarumar gudunmawa wadda said hassan nasrullah ya bayar wajen bunƙasa lamarin gwagwarmaya yankin gabas ta tsakiya domin tunkarar babakere da kuma manufofi na haramtacciyar kasar isra'ila a kan kasashen yankin da kuma sauran kasashe masu girman kai a kan manufofinsu na mulkin mallaka a kan al'ummomin kasashen yankin gabas ta tsakiya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi a wajen wannan babban taro akwai manyan jami'an gwamnatin kasar iran ɗin waɗanda suka haɗa da shugaban majalisar dokokin kasar muhammad bakir kalibab da kuma ministan harkokin waje sayyid abbas arakci baki kuma akwai manyan malamai da masana na kasar da kuma malamai da masana daga kasashe daban-daban daga sai kuwa har da malamai na ahlus sunna da kuma masana da kiristoci waɗanda dukkaninsu suka bayyana sayar hassan nasarullah a matsayin wani mutum wanda ba kasafai ake samun irinsa ba bisa la'akari da abubuwa da ya haɗa a cikin rayuwarsa na sadaukarwa domin kare gaskiya da kuma tsayawa tsayin daka tare da waɗanda ake zalunta a ko'ina suke a cikin faɗin duniya ba tare da la'akari da addini ko aƙidarsu ba babban misali wanda masana da dama suka bayar a wajen wannan taro akan hakan shine yadda said hassan nasarallah ya kasance a sahun gaba wajen taimaka ma al'ummar bosnia a lokacin da 'yan kabilu na sabiyawa suka yi musu kisan kiyashi ba ga kuma irin gudunmuwa wadda ya bayar wajen karya lagon 'yan ta'addan takfir a lokacin da suka addabi kasashen siriya da iraki inda mayakan hezbollah karkashin jagorancin said hassan nasarallah suka taka muhimmin rawa wajen fatattakar 'yan ta'addan takfir ga waɗannan ƙasashe sai kuma palestino wanda shi ne batu wanda ya sadaukar da rayuwarsa baki ɗaya a kansa kuma akan wannan batu na kare haƙƙoƙin palestinawa ne ya shahada a nasa bangaren jagoran junju halin musulunci na iran ayatollah da ali khamenei a yan ganawa da wakilan majalisar ƙwararru a safiyar alhamis ya ishara da irin ci gaba da jajircewa da kuma ci gaban gugurmiyar al'ummomin labanan da kuma palestino inda ya jaddada cewa bisa la'akari da alƙawla waɗanda ba za a iya musanta su ba na taimakon allah maɗaukakin sarki da kuma irin abubuwa waɗanda ƙungiyar hezbollah da hamas suka yi a cikin shekaru da dama da suka gabata hakan wata manuniya ce da ke tabbatar da cewa babu gudu babu ja da baya akan manufofinsu na gaskiya kuma tabbas abubuwa waɗanda suka faru a baya bayan nan ko shakka babu wata babbar manuniya ce akan cewa za su kai ga cin nasara da kuma dakile hankoran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da cimma burinta da manufofinta a wannan yanki wanda ta shelanta su a matsayin babban burinta na kaddamar da wannan yaƙi kan al'ummomin labanan da gaza jagoran jinju halin musuluncin na iran ayatollah said alhamna'i ya ishara da ayyukan yaƙi da zubar da jini da haramtacciyar kasar isra'ila take yi a gaza da labanan kuma cewa a fili take akwai hannun amurka dumu-dumu a cikin waɗannan ayyuka gami da wasu daga cikin ƙasashen turai waɗanda suke mara baya da kuma taimaka ma isra'ila wajen tafka wannan ta'asa ta laifukan yaƙi sannan kuma duk da wannan haɗin gwiwa da taron dangi da isra'ila da ƙawayenta suka yi wa al'ummomin gaza da labanan sakamakon gwagwarmaya su da tsayin da kansu maƙiyansu sun kasa cimma bugaƙen manufofinsu a kansu domin babbar manufar isra'ila da amurka da sauran 'yan koransu daga cikin ƙasashen turai ita ce bayan ganin gwagwarmayar al'ummomin palestine da labanan wanda kuma hakan bata tabbata ba kuma ba za su taɓa yin nasara a kan wannan manufa tasu ba jagoran ya kara da cewa duniya da kuma yankin gabas ta tsakiya za su ga wata rana wadda waɗannan majahidai za su yi galaba a kan gwamnatin yahudawan sahiyoniya jagoran ya nuna da cewa a tsawon tarihi gwagwarmayar al'ummomi masu gwagwarmaya a kan tafarkin gaskiya da neman adalci ne suke nasara kuma har kullum Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu gaskiya ba a zalumai da masu cutar da bayan sa ba saboda haka wannan shine babban dalili na nasarar mujahidai a yakin da suke gwabzawa da yahudawan sayuniya ya kara da cewa a cikin shekaru kusan 40 da suka gabata ƙungiyar hezbollah ta tilasta wa gwamnatin yahudawan sayuniya ja da baya daga wurare daban-daban daga garuruwan beirut sidon taya daga ƙarshe kuma ta tilasta wa isra'ila janyewa daga kudancin ƙasar labanan tare da 'yantar da garuruwa da ƙauyuka da yankunan ƙasar labanan ɗin daga mamayar yahudawan sahiyoniya jagoran jin halin musulunci na iran ɗin ya yi la'akari da irin gagarumar gudunmawa da ƙungiyar hezbollah ta bayar a labanan wajen daƙile shiri na wasu ma'aikatan isra'ila a cikin ƙasar waɗanda suke ɗauke da makamai waɗanda suke da nufin haifar da gagarumar matsala a cikin ƙasar ta fuska siyasa da tattalin arziki kuma suna aiwatar da hakan ne tare da cikakken dogaro da goyon baya na shaidanun duniya musamman ma dai gwamnatin amurka da shugabanninta ya ce wannan yana a matsayin wata alama ce wadda take nuna da yadda kungiyar hezbollah take ƙara samun ƙarfi da bunƙasa sannan a hankali da kuma samun sauyi mai girma daga 'yan tsirarun mutane waɗanda suke yaƙi da gwagwarmaya domin kare ƙasarsu da addininsu da kuma al'ummarsu da mutuncinsu zuwa wata babbar ƙungiya wadda ta ƙunshi dukkanin ɓangarori na siyasa na soji tattalin arziki ayyukan zamantakewa da dai sauransu Ayatollah hamna'i ya bayyana ƙungiyar ta Hezbollah a matsayin ƙungiya mai ƙarfi wadda ta samu babban ci gaba a fagen gwagwarmaya wadda take yi da gwamnatin sahiyuniya yana mai cewa duk da kasancewar manyan mutane irin su sayid hassan nasrullah da su safi safiuddin suna daga cikin mutane da kungiyar hezbollah da rasa a halin yanzu amma ruhin mujahidai na wannan kungiya bai yi sanyi ba kuma zuciyarsu bata karaya ba kamar yadda kowa hatta makiyansu sun shaida haka bisa abin da suke gani a fagen daga daga mayakan hezbollah ta yadda suke ganin cewa yin nasara wajen murkushe ko kuma gamawa da hezbollah ba abu ne mai yiwuwa ba a wani bangare na jawabin nasa jagoran junjo halin musulunci na iran ya ishara da haduwar waɗannan ranako na cika kwanaki arba'in da shahadar said hassan nasarullah tare da sauran waɗanda suka yi shahada tare da shi daga cikin manyan kwamandoji waɗanda suka yi shahada kafinsa ko kuma bayansa daga ciki akwai irin su shahid ismail haniya said safi din yahya sunwar da nilu furshan da dai makamantansu inda jagoran ya bayyana cewa waɗannan shahidai sun baiwa musulunci da ɓangaren gwagwarmayar tabbatar da adalci ga garin magudanmuwa da kuma sadaukar da rayuwarsu domin wannan manufa ya kira hezbollah a matsayin wani gini mai ƙarfi wanda said hassan nasarallah ya gina sannan kuma ya ce hezbollah ta samu ci gaba mai ma'ana sakamakon jajircewa tsantseni haƙuri da dogaro da allah da kuma jagoranci mai ban mamaki irin na said hassan nasarallah wanda ya kasance bisa mahanga ta ilimi da masaniya da gogewa da kuma tsoron Allah. A bangaren Falasinawa kuwa, jagoran juyin juhalin ya ci gaba da cewa akwai nasarori waɗanda ake samu game daga gurmai su wadda ta share tsawon shekaru masu yawa suna yi domin kwatar 'yancin su da kuma tsayartar da su da kuma kare martaba wurare masu tsarki na dukkanin addinai da aka saukar daga sama waɗanda suke cikin Falasɗin. Babban misalin hakan shine yadda aka fafata tsakanin mujahidai a gaza da haramtacciyar kasar isra'ila har sau tara tun daga shekara ta 2009 kuma har inda take ba su gajiya ko miƙa wuya ga yahudawa ba saboda imani da suke da shi akan abin da suke yi wanda ya ratsa zuciyarsu kuma suka gina manufarsu a kanta ayatollah sai da alhamna'i ya bayyana gwagwarmayar falasɗinawa da cewa ita ce ta yi nasara babban dalilin hakan kuwa shine yadda haramtacciyar kasar isra'ila ta kasa kawo ƙarshen wannan gugurmaya a maimakon hakan ma sai ta koma kashe mata da ƙananan yara da tsaffi da rusa gidaje da masallatai kasuwanni makarantu asibitoci cibiyoyin kiwon lafiya na bayar da agaji da makamantan haka wanda hakan a fili gazawa ce da kuma yanke kauna daga samun nasara akan gwagwarmayar al'ummar falasɗinu ya ce manufar gwamnatin sahiyuniya a wannan yakin tun daga farko dai ita ce kawar da kungiyar hamas amma duk da kisan gilla da ta yi wa dubin dubatar jama'a da kuma shahadar jagororin kungiyoyin falastinawa na gwarmaya musamman ma dai daga hamas din da sauran kungiyoyi a gaza da wajen gaza amma hamas tana nan tana ci gaba da fafatawa da yahudawan sahiyuniya tare da hana su cimma wannan manufa ta kawar da duk wani yunkuri na neman yanci na falasdinawa bai ga taron ƙasa da ƙasa wanda aka gudanar game da cikar kwanaki 40 da shahadar sayyid hassan nasarallah a birnin tehran na iran an kuma gudanar da taruka da jerin gwano a wasu ƙasashe daidai wannan rana da hakan ya hada da ƙasashe irin su iraki yaman syria pakistan da kuma wasu ƙasashen domin ƙara tabbatar da cewa sayyid hassan nasarallah ya yi shahada akan tafarki wanda ya yi imani da shi na tsayin duka a gaban azaluman duniya to amma kuma tabarkinsa da masu bin wannan tafarki suna nan daram a kansa da kuma ƙara tabbatar da cewa yahudawan sahiyoniya da masu mara musu baya ba za su yi nasara ba kuma babu gudu babu ja da baya wajen tunkarar su da kuma bin tafarkin sayar hassan nasarallah ko da kuwa makoma za ta kasance ta hanyar rabauta da shahada ne kamar yadda shi ma ya rabauta da wannan babban matsayi mai daraja da ɗaukaka a wajen allah maɗaukakin sarki. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin risken ma'anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a ci mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shiri ne dai da ke mayar da hankali a game da wasu batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a wannan zamani musamman a nahiyar mu ta Afirka. A shirin na wannan mako za mu duba batun cholesterol ɗaya daga cikin sinadaran da jikin mutum ke bukata to sai dai kuma wasu lokutan yawansa a jikin mutum yakan haifar da matsala wacce ke iya shafar sassa da dama na jiki ciki kuwa har da zuciya sai a biyo mu domin jin cikakken shirin wanda ni hassan barka na shirya kuma zan gabatar likitoci badan kudi suke ba ha, badan budan yabo yabo kurin waka dai don su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah shi dai idan aka ce mutum na da ƙiba ana nufin kisa ya yi masa yawa a jiki to sai dai a likitance akwai ƙiba kuma akwai mummunar ƙiba mummunar kuma ita ce wadda ta fi saurin kawo matsaloli Akwai kuma nau'in ƙibar da a ciki kawai takan taru, wadda kuma ita ce ma tafi muni sosai. A ƙasashe irin namu wasu har alfahari suke da irin wannan mummunar ƙiba saboda ba su san ciwo ba ne. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa ire-iren waɗannan matsalolin na ƙiba ya danganta da abincin da muke ci, musamman masu maiƙo, da yawan shi yake toshe wasu magudanan jini na zuciya da kwakwalwa da dai sauran sassan jiki. wanda daskaran mai ke toshe magudanan jini da suke zagaye da zuciyar ko kwakwalwar idan haka ta faru bangaren da abin ya shafa a jikin zuciyar kwakwalwar zai iya mutuwa ya kuma jawo matsala to dangane da hakan dai yau za mu taɓo batun sinadarin cholesterol muhimmancinsa da kuma yadda yawansa ke haifar da matsala ga mutum kuma akan hakan muna tare da dr isa abubakar sadiq warar likita a asibitin malam aminu kano da ke tarayyar najeriya da farko kuma ya yi mana bayani kan abin da ake nufi da cholesterol wato cholesterol dai wani nau'i ne daga cikin sinadaran da ke cikin abinci wato idan aka kasa abincin da ɗan adam yake ci kashi shida akwai wanda ake kira carbohydrate akwai fat and oil akwai protein akwai vitamins mineral salts da kuma wata wato ruwa to a cikin waɗannan kashi shidan akwai kaiwar da na ce fatin fatin iri daban-daban nau'in ta to daga ciki akwai guda ɗaya wanda ake kira cholesterol wato in a hausance za a yi magana wannan za a ce kamar wannan ajin da ake kira abubuwan da suka danganci maiko da kitse to cholesterol ya ɗaya daga cikin nau'i nau'i na wannan abincin da ake eh, yake ɗauke da maiko to a taƙaice wannan shine za a ce cholesterol To likita ko za a iya muna bayani dangane da abincin da yake kunshe da nau'in na cholesterol? Yawa, dai wani abinci wanda yake ɗauke da maiko ko a ce mai ko kuma kitse yawancinsu galibi suna ɗauke da wannan nau'in da ake kira cholesterol to ba shi kaɗai ba ne yake cikinsa akwai iri daban-daban to amma dai galibi yawanci shi cholesterol saboda muhimmancinsa a jikin ɗan adam da kuma idan wata kila ya yawa matsalolin da yake jawawa shi yasa mutane yawanci suka fi sanin shi fiye da sauran nau'i nau'i na wannan idan za a yi misalin abinci da ke ɗauke da wato eh, fat ɗin kaga kamar eh, madirin ko kuma mai man gyaɗa da su manja da su wannan abin man shanu ko kuma bi sauran abinci da suke ɗauke da kitse su ne suke ɗauke da wannan cholesterol Allah ka ba mu sa sama Allah ga ciwo amin. To likita ko menene amfanin cholesterol wato wani mahimmanci ne yake da shi ga jikin ɗan adam shi cholesterol banda wanda ake samu daga cikin abinci akwai kuma wasu wanda idan sun shiga wani yanayi na tsananin damuwa ko kuma wasu halaye zai kamar shaye-shayen giya ko shan taba to waɗannan suna haɗuwa tare da cholesterol ɗin da ke jiki su jawo matsalolin to amma zai kyau a fara da amfaninsa yana da amfani matuƙa sosai ba kamar yadda idan mutane sun ji an ce cholesterol su ɗauka cewa abu ne mai cutarwa ba yana da amfani wato misali duk kwayoyin abubuwan da aka halicci wani abun halitta wanda idan za a yi misali shine kamar yanzu idan za ka yi gini kana buƙatar bulo bulo to wannan bulo bulo din su ne cells a jikin mutum. So cells din nan kowanne da yake jikin ɗan adam yana ɗauke da cholesterol. Domin ko idan ba cholesterol bangon wannan cell din zai zama na ya rushe kenan. To kaga a ce da dai duk cells ɗin jikinmu suna buƙatar cholesterol kaga cholesterol yana da amfani. Kama daga kwakwalwa ne zuwa zuciya zuwa hunku na numfashi zuwa ciki da muke cin abinci zuwa mafitsara da duk wani tsokar da ke jikin mutum duka suna da wannan sel din to kuma sel din akwai cholesterol da yake taimakawa wajen bangonta ya zauna a gidi to banda wannan amfani da yake yi wato cholesterol yana taimakawa wajen idan mutum ya dan zama ya shiga rana wato ana samun wani sinadari vitamin B wanda kuma yana da mahimmanci sosai a jikinmu domin zaka ga mutane wasu wanda suke da karancin wannan vitamin B sukan samu kafa su ta karkace su ne ake ci cewa gwami ko kuma cassa wannan vitamin D din shi yake hana wannan aukuwa to cholesterol shi yake taimakawa a samar da vitamin D din to kaga amfani kenan na biyu na uku kuma cholesterol yana taimakawa wajen yaƙa duk wata cuta da take dangane da kwayoyin cuta kasancewa cholesterol yana taimakawa a hana wannan kwayoyin cutar illa ga jikin ɗan adam akwai sauran amfanoni misali tun daga sel na kwakwalwa da jijiyoyin jikin ɗan adam dukkan su suna ɗauke da wannan cholesterol ɗin a takaice dai waɗannan ne magana a kai na amfanin yau misali kamar akwai sinadarai wanda ake cewa hormone na jikinmu wanda sun shafi bangare daban-daban a jiki a waɗansu su zaka ga su ne suke taimakawa domin mm, tafasa abincin da muka ci ya bi jiki ya bi jini ya zama na ya yi mana amfani wato akwai wasu suna irin sinadari da ake kira bile salt wanda shi cholesterol din nan yake taimaka a yi su su kuma su amfani wajen da gargaza abinci don ya bi jini ya zama na mai amfani kamar kuma abin da ya danganci mazakutar ɗan adam ko kuma mace kasancewar ta mace makancinta wato hormones din da suke taimakawa wajen mutum ya kasance namiji ko mace zamana kuma abin da ake bukata a jikinsa ko a jikinta sun tafi daidai ta harka abin da ya danganci haihuwa to cholesterol ma yana taimakawa wajen a waɗannan hormones din. To dokta akwai bayanin cewa idan cholesterol ya yi yawa ga jikin mutum yakan jawo masa da wasu matsaloli ko wani ƙarin bayani ne likita zai yi mana a nan? Eh, wato musamman kamar ya ke mai bayani idan abin ya shafi wasu halaye kamar shan giya shan taba ko kuma kasancewa kusa da mai shan taba na lokaci tsawo sannan kuma ko ya zama da mutum yanayin rayuwarsa yanayi ne wanda mutum baya ɗaɓuka aikin komai ko kuma dai aikin nasa ya sa yana zama zaman dirshen a wuri ɗaya baya motsa jikinsa baya motsi sosai ya zama na yana ɗan kokkona wasu abubuwan da yake ci to irin waɗannan mutane sukan kasance cholesterol ɗin yayi yawa sannan kuma da waɗannan abubuwan da ke tattare to sai a samu akai wato duk hanyoyin da jini yake bi wato kamar pipe ne na ruwa yana da bango to sai ya zama na wannan cholesterol din sai ya sa abin ya yi kauri wato kaga hanyar da ruwan nan zai wuce ko kuma a ce jini da zai wuce a jikin dan adam ta ɗan ragu saboda haka wannan sai jawo takura wannan jinin da ke cikin wajen shine sai rika fiya cikin hanya mai matsi shine a turanci ake ce pressure din sai ta yawa ta irin wannan sai ya kan iya jawo hawan jini to idan kuma abin ya shafi wajen zuciya akwai jijiyoyi ko kuma hanyoyin jini waɗanda ita kanta jijiyar take samun jininta a jiki daga ta hanyar to irin wannan kaurin idan ya yi yawa musu to irin hakan yakan dawo matsala babba a zuciyar nan ne a turanci ake kira coronary heart disease to irin wannan ɗin idan ba sa aka ci ba yakan jawo wasu eh, abin da ake kira ma cardiac infarction wato toshewar wannan hanyoyin jinin ne to shi ne sai ya zama na ita zuciya tashi guda sai ta kasa aiki to zan da nan sai ga mutum tashi guda ya mutu wayannan su ne manya manyan illoli da suke aukuwa idan cholesterol ya zama na ya wuce da ake bukata kuma ya zama na akwai wasu abubuwan da suke tattaruwa da shi na. To masu saurare ganin lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan zan dakata a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kamala musamman shi Dr. Isa Abubakar Sadiq na asibitin Malam Aminu Kano da ke tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Badan kuɗi suke ba ha, badan kuɗi suke ba ha, badan yabo ba ba dan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بدخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لومي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر של 15 مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה ועשרים לשעה וחמישים בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740